ba za a daina intanet ba saboda ka tsane ta ba za a daina yin tiktok ba saboda wai kana ganin tiktok wajen banza ne duk ba za a daina duk surutun da za ka yi da mai da mai ba za a daina ba mafi muhimmanci abin da ya kamata mutane su fahimta shine zuciyarsu zamani ya zama dole inda ke a cikin samun ke ba da za ka guje masa kuma sannan tarihi ya nuna cewa abubuwa suna faruwa suna tahowa suna bujirowa idan ka ce za ka guje musu da za a baka baya saboda su dai ba za su tsaya ba ci gaba za su yi dai misali kwanakin baya da suka wuce ana ta surutu akan intanet an ce intanet hanya ce mummuna hanya ce ta gurɓata mutane da sauransu yanzu ba za ka iya rayuwa ka ba babu intanet kwanakin baya <clears throat> an ce tiktok masifa ce tiktok kaza da kaza ce to yanzu ba za ka iya rayuwa ba babu tiktok facebook twitter instagram duk wannan hanyoyin na zamani hanyoyi ne na sadarwa idan ka ce ba su da kyau to ya za a yi me ya su saboda zai san kawo alfanu menene su idan ka ce ba za ka buɗe banka account ba ba za ka iya transfer ba za ka yi abin da ina za ka za ka tsaya ka sai ka koma ƙauye ko kuma ka shiga cikin rami ka zauna Ya ba za ta yi ba rayuwar dole ta canja an riga an samu sabon sauyi an samu sabon ci gaba saboda ka dole mutane su masu narke su gangare su karɓi wannan ci gaba idan ba su yi ba za a su a baya saboda rayuwa ba tsayawa za ta yi ba saboda ba ka so ba za a daina intanet ba saboda ka tsane ta ba za a daina yin tiktok ba saboda wai kana ganin tiktok wannan banza ne duk ba za a daina duk surutun da za ka yi da mai da mai ba za a daina ba mafi muhimmanci abin da ya kamata mutane su fahimta shine zuciyarsu zuciyar mutane ruhinsu shi ya kamata a daure ba wai zancen a ce zamani kar a tafi da shi ba abin da mutane suke mantawa shine dan fa shi ya roƙi ubangiji ya bashi dama ya gurɓata jama'a ko aka bashi wannan dama aka bashi wannan approval request da aka ba shi kuma to kuma da aka zo ka ce wai za a yi rayuwa babu shaidan ai akwai to amma zuciyar ka tunda Allah ya ware wa'anda kwata-kwata shaidan ba zai shafe su ba to sai kai kokari ka kana cikin wa'annan amma ba ka ce wai kar zamani ya zo in ya zo ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba rayuwa masarrafiya ce misali <clears throat> kana tsammanin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an da akwai internet ba zai amfani da ita ba kana tsammanin idan akwai duk wannan abubuwan na sadarwa ba za a amfani da su ba bayan ubangiji da kansa ya riga ya ce ya halitta abubuwa ya ba ku dama kun kaza idan ma kun kaza da kuma abubuwan da ba ku sani ba abubuwan da za su zo daga baya to saboda haka kamata ya ce duk wani abin da ya shafi zamani mu auna shi mu amfani da shi bisa aqidan mu bisa ruhin mu bisa addinin mu amma ba mu ce mu bujira masa ba mu ce ba za mu yi amfani da shi.